maganin farin jini fi sabilillahi dan girman Allah ku aikata duk wanda ya aikata wannan farin jini dai na al'umma namiji ne kai farin jinin yan mata in ke mace ce farin jinin samari in ma ba ma samari ba ne kowaye kai za ka samu al'umma za ka samu farin jini maganin farin jini ga abubuwan da za a yi wanda za a haɗa kuma za a samu farin jini mai ɗorewa har abada insha Allah ku kasa kunnen ku da kyau idan kuma aka gwada aka ji yayi a gaya ma wasu ko a gaya ma su masu aikata domin su samu wannan farin jinin maganin farin jini fi sabilillahi ina kunnen ku yake na farko abin da zaka shi ne ya zamanto bakin ka rataba min zikirillah ka raka istighfari kowane irin lokaci kowane irin lokaci ka tsinci kanka kana tafiya kana zaune kana kwance kai ta istighfari har bacci ya dauke kan a kwance kake na ɗaya kenan sai mahaɗin shi ka rika salatin annabi duk inda ka tsinci kanka ka rika salatin annabi idan kai astagfirullah wa tubi ilaik astagfirullah wa tubi ilaik kaga ji sai ka fara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu kai ta maimaitawa shine mahadin da za a hada a sha istighfari da salatin annabi wallahi alazim ka daure kai ta yin su ki daure ki ta yin su wannan shine shimfiɗa akan abin da ya shafi farin jini sauran mahaɗan su ne kamar haka ya zamanto ka zamanto mutum ne mai lafula duk sallolin da za ka yi musamman zahar da la'asar kai musu lafula kafin yin su da bayan su kafin la'asar ka zamanto kana lafula kafin magariba ko ko bayan magariba ka zamanto kana lafula bayan sallar isha ya zamanto kana lafula babban shi ne zamanto kana tashi sulusi na ƙarshe uku na ƙarshe na dare kana kiyamun laili kana gaya ma Allah wallahi